na ji shuru kuma na ta zuba idanu kuma mun yi da ita za ta dawo tana gashi ta ce aikin ta ko dai kewayewa suke suka shiga ta wani gurin ne ba tare da na ankara ba kai al'amarin nan abin dubawa ne aiken nan ma wai tabbas ma akwai shi kuwa anya ko ba can suka mai da ni ba to ina suka tafi kuma ina ma suka sani har da za su ce gimbiya ce ta aike su ko kuma bari na suka yi a zaune ne ina ta jiran tsammani To amma komai yana iya faruwa ko dai ta wata hanya suka bi amma bari in lallaba in zagaya in je masaukin in gani. Wannan duniya dai in kana cikin ta ba abin da ba za ka gani ba. Mutum ya gaya maka dabara ka zan ya ce maka. Kai, wani nake ji ne? Ni na ji wata kamar kukan jariri nake ji haka. Amma dai bari in ƙara gaba in gani. kagan su duk sun yi baccin mutuwa kowanne yana ta mai shayari waccan ta kalli nan wannan ya kalli nan wa ga su nan dai duk a wani ya na bacci to bari in leƙa in gani ko da hafsatin a ciki kamar ita nake hangowa can ita ce kuwa kuma bacci suke ta yi ina hafsatin ne ni na kasa gano ta dai bari in leƙa ta nan ɓarin ko dai a can take a kwance a ah, ga wasu tabuwar can a kwance a yi ko su waye can kuma nan ɗin ma dai ban hango ta ba ma bari in ci gaba da dubawa a hankali to ko me ke damun su wannan bacci bacci dai bacci to amma kuma jiki ne da jini dai me nake hangowa a can ne wancan kullin na me ne. saboda haka bari in karasa dai gurin in hango in tabbatar da me gaskiya sai na tabbatar da me a wurin can kamar yadda nake ta leƙe ina hango wani abu a'a ai kulli ne to kayan mene ana wurin ne ma iya ci ai kullun kayan fulanin ne ana subhanallah me nake gani wannan ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a to wannan al'amari da me kama ai kayan da ta zo da shi ne suka banni da shi anan ni hafsa za ta rena wayo ni za ta mayar wani sauna su banna a zaune ta ce min an aike ta suna zuwa ai da fulanin ma suka fitan haka ne subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu ya zan yi waɗannan yara sun shiga sun shiga wani guri daban kuma a'a me ina na kama yanzu a wannan yanayi da ake ciki yara mu zo da su kuma su canza min kama su fita su wani canza kama su wani gurin daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah kai ya fa wani al'amari ruwa subhanallahi wai so suke su tabbatar min da cewa sun gudu kenan wannan alamu ne na sun gudu kenan ga kullun kaya ga komai ta tabbata kenan sun gudu kenan amma in haka ne waɗannan sun sani a masifa sun kuma saka ni a cikin tashin hankalin da ba zan taɓa samun nutsuwa ba to yanzu ya zan yi yanzu ni komawa zan yi ko ko bin hanya zan ko Allah zai sa in riske su a hanya wannan iya dai sa ni a masifa sun sa ni a masifa to idan na bi hanyar ma wani abin takaici to ina na san san ina ne da kameme wanda zan iya bi in tabbatar da wannan hanya suka bi kuma in ci musu to yanzu dai ga gabas ga kudu kuma ga arewa ga kuma ko ina hanya ce wadda duk wadda na bi za ta kai ni inda nake so amma abin cin shine ina suka bi ma ina nake da tabbacin wace hanya suka bi me ya kamata in yi to yanzu dai bari in fara da lissafin hanya balantana in ga ina suka bi to amma dai tsakani tsakani tsakanin giza da koki in ba gizan ba kai wannan lissafin ma ai ba zai kai ni inda nake so ba kai bari dai in yi dukake in bi ɗaya daga cikin hanyoyin nan gafara zai Allah yi mana Allah ya taimaki Fulani sai luba. Allah ya ƙara wa Fulani lafiya. Amin. Amin jakadiya kaltume. An jakadiya ta ce in amsa. Haka yake jakadiya kaltume mun muka sa a kira ku. Allah ya sa lafiya Allah ya sa ba wannan abin da ya faru ba ne. Shi mun yi laifi kace kace a gida la ƙara wa gimbiya lafiya. Jakadiya ba laifi ba ne ba. wancan kuma laifi an riga abu ya faru ba yadda za mu sai dai mu bari Allah ya kiyaye gaba mm. ai na sha faɗa a wurin mai girma waziri ai ai ai ya zazzaga min fada ya zazzaga min fada a ina yi da na sani da na bayyari mai ya fita dandalin na wallahi haƙuri zaki jaka da kin san gidan ne sai da haƙuri kin san saboda yanayin abin da ake yi wa yarima mm-hmm. dole ce a dinga kula da shi ƙwarai ai abin ne da na ga yara ne sa'anninsa da ɗan gidan ɗan gilashi da ɗan gidan mm, mm, matawalle shi ya sa ban hana ba abu sabga yara ai ba ka hana yaro ba gashi kuma alhamdulillahi jikin yarima kin ga ai an samu lafiya wallahi kuma abun ma farin cikin kin ga an yi lafiya an gama lafiya shi shine abin ma farin ciki ai shine abin godiya jakadiya amma dai a ƙara kula to hmm. Allah ya tsare mana shi dai amin amin amin jakadiya na ji daɗi a kan lamarin da kika tsaya tsayin daka akan yarima ina godiya sosai abin da baki ma ba zai iya faɗa ba na gode alasaka da alkari Allah ya ƙara miki lafiya kaya kaya ba. wannan ai ba ai komai ba in dai muna da rai da lafiya ba mai komai ba failowa ha ba ina abin da mai girma ya mm, mana da mai girma sarki kinana haba ai ba za mu ba mu san da me za mu sakawa zuri'ar sarki kinana ba ina ba mu san da me za mu saka wa zara'a zara'a kariya haba ba na san in dinga gani kina kuka haba ki yi haƙuri ki yi haƙuri Allah ya ba musu Allah ya ba musu ki yi haƙuri ki yi hmm. haƙuri da kariya ba na san ki dinga kuka so kike ni ma ki sani kukan ne kina taso mun fa da wani katire duk da yana nan ai wannan abin duk ba zai faru ba ba ki da ba ki san komai ba ya haƙuri dai ya haƙuri musu jakadiya kaltin dama abin da ya sa na kira ki hmm. magana ce akan yarima to to to kin ga dai yarima ya samu lafiya sannan kuma maganar naɗin sarauta za a ce za a yi kuma kin ga dai naɗi baya yi sai yayi aure hmm. wannan haka shi ke ai da ke mu ma mun yi wannan nazarin mun zauna mun yi tunani ni da ma'uwar tsoro nake ce mata ya kamata mu lalubo mu ga da wa ya kamata a haɗa yarima a jakariya ba mm. ma sai kun walar da kanku kun lalubo ba dan yarima ya samu wacce yake so to ikon Allah bari in ta zama in sha labari ya gaya min ƙasar da can ya baro ta ɗanbarai eh. ya haɗu da 'yar sarki yana so amma dai kin san lokacin shi sarkin ya nuna kamar ya zata eh, abin nan ne bawa ne yake ta so ba zai ba shi ƴarsa ba to shine na ce zan gaya muku sai ki samu umma uwar tsoro ku yi magana a san yanda za a yi amma wannan maganar a haka ya gaya min ita da muka tattauna da shi na tambaye shi abin da yake ransa kai kai kai kai kai ta me ya faru na kina haka jakadi ya ne, wani abin ne wai mai girma sailoba kina nufin waccan masarauta ta ɗanbarai? ita haka ya gaya mu Dan na ga tun da muke magana ma na ga farin ciki a fuskarsa ban taɓa gani ba. Hodija, babbar magana. ɗalibai. Wa alaikum salam malama. Sannun ku ya karatu. Lafiya kalau. Ana dai karatu sosai dai ko? Ana yi sosai. To Allah ya ƙara hasken makaranta. Amin Adama. Yau karatun mu na gaba za mu ɗora da idigami. kun ga ana baya mun yi izahari yau za mu eh. ɗora da idigami, wato shigarwa eh shigar da wani harafi a cikin wani harafi shine shigarwa shine idigami. malama shi harafan su ne wa'annan abubuwan nan da ake mana na ajami ko? Yawa su ne alifin ba'un ba na arabiya ba eh. su ne ajami. Lallai kuna ganewa sosai haka ake so. Allah ya ƙara basira. Amin malama. Za mu ɗora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'idigam. Al'idigam. Shigarwa. Shigarwa. Al'idigam. Al'idigam. Huwa idikala kulla harfin. Huwa idikala kulla harfin. Shine shigar da kowane harafi. ne shigar da kowane harafi fi harfin mutaharrikun fi harfin mutaharrikun bi haisu yasira na harfin bi haisu yasira na Shi ne shigar da wani harafi a cikin wani harafi Shi ne shigar da wani harafi a cikin wani harafi wahidan mushaddadan wahidan mushaddadan ɗaya mai shadda ɗaya mai shadda wa hurufu sittatun majmu'atin harafansa guda shida ne harafansa guda shida ne wa hurufu sittatu. wa hurufu sittatun harafansa guda shida ne harafansa guda shida ne majmu'atin fi qaulika majmu'atin fi qaulika yarmaluna yarmaluna ya'un ya'un harafan fannin su ma guda shida ne na idigami kamar yadda na izahari yake shi ma na idigami guda shida ne shine aka ce majmu'atun fi qawlika eh. aka harde su aka ce yarmaluna aka ce ya'un kin ga yarmaluna ya'un ra'un mimun lamun wawun nuna su ne aka haɗe su yarmaluna su ne aka haɗe su ba guda shidan su ne yarmaluna yarmaluna ko yarmanuna malama yarmaluna su ne yarmaluna kin ga akwai ya'un akwai ra'un akwai mimun akwai lamun akwai wawun akwai nunun kun ga guda shida kenan to harafansa guda shida ne shi ma wannan idigami. sannan za mu zo su ma akan rabe idigami rabe idigami guda biyu ne su ma za mu zo kansu a karatu na gaba akwai mai tambaya kuna ganewa sosai ke harira kuna ganewa kuwa na ji yau ban ji ki ba to Allah ya ƙara hasken makaranta wani kuwa ina da kadiya sahura ne an ce mu za ta ringa zuwa wallahi hannun ne dan ta san mata kin san yanayin hannun nata ne subhanallah subhanallah to Allah ya ƙara lafiya Allah ya sauke Allah ya ƙara lafiya to yanzu dai anan za mu tsaya a cikin wannan karatun namu na kitabun tajwid za mu ɗora a karatuttuka na gaba to zan ma yar tafiya ne bayan mako ɗaya zan dawo idan na dawo za mu ɗora za mu yi addu'a lu ala nabi karim sallallahu alaihi sallam amin falaki da nasi amin Amin. Allah ya ba wa birnin da lafiya da zaman lafiya. Amin. waɗanda suka assasa wannan karatuttuka da muke yi Allah ya biya su da gidan aljanna. Amin. Allah ya bawa yarima lafiya ya kuma inganta rayuwarsa. Amin. Duk wani sharri da ake neman sa a wannan masarauta ta birnin Dala, Allah ya kawar da shi. Allah ya masa dutse a tsakani. Amin. Allah ya shigo da yalwatar arziki da zaman lafiya da arziki mai amfani a cikin wannan birni. Amin.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 haba sai ka ce ba sarkin dogarai na dan bara ba? Me ya faru ne? Me yake faruwa haka ya naga hankalinka a tashe? waye suwaye suwaye suka daga maka hankali haka. Ko gamo kai da wani abu ne a cikin gidan gonan nan haka. Ke banna ina cikin masifa na gaya miki ina cikin gagarumin tashin hankali. Dan Allah ka gaya min me yake faruwa? Ai kina ganin yadda dai gumi yake ceto min kamar ana ruwan sama. Subhanallahi dan Allah ka gaya min me yake faruwa? Eh mun to shi ke na bara masa bara masa maka me yake na san karshen rayuwa ta ne ta zo ka gaya mu wani abun ka gani ne nan da dan lokaci ka ka gaya mu in wani abun ka gani sai a fara da addu'a cikin yanzu ne ban na ban na addu'a a wannan lokaci kuma ai sai dai abin da aka yi ka gaya mun to in ji menene sun gudu nake gaya su wane ne wai suka gudu ne ka gaya mun sun gudu sun yi shiga burtu sun gudu to su wane ne ina hango mutuwa ta tabbata a gare ni ban sani ba ai sare mun kai ne ya tabbata a gare ni subhanallahi wani irin asare maka kai kuma gimbiya ga hafsatu yaran nan sun gudu inna lillahi sun gudu sun ban banna a zaune garin yaya suka gudu baka sani ba aiki bar mun magana ke ne kawai shikenan ta zaka yi muna cikin tashin hankali ban san ina na kama ba ai kiyama ta ta tsaya shikenan kawai ta zaka yi muna cikin tashin hankali to yanzu kai kana ina suka gudu haka suka bar gurin nan ai ke dai kibar wannan al'amari subhanallahi ina zaune yaran nan suka zo na tambaye su ina za suka ce ai aikin su akai na ce musu to tunda an aike su ina nan ina jiran su mm-hmm. ashe yaran nan shiga burtu su kai ma sai da na jira na jira na gaji bacci barawo ya fara dauka na da na gaji dai na bi baya sai na tadda kullun kaya wannan kayan abin da yake tabbatar min da waɗannan yara sun yi shiga burtu sun gudu sun bani Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ka je ka duba bangaren nasu na masaukin ne ba sa ciki? Ai duk inda nake zaton zan gansu na duba ban gansu ba. Ayyo a cikin tashin hankali nake mi Ke dai kawai sai dai abin da Allah ya yi. Wannan al'amari <coughs> wayo Allah Ka ka duba wacan buka ko wace bishiyar mangwaron can mata inuwa? Wato duk inda zaki tambaye ni na duba. ni ai yanzu ban san ma ina na kama ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uwar gida fisatu ina jin karan kai dadi me abin yi a cikin wannan al'amari mafitar dai guda ɗaya ce jira ni kawai ina zuwa to to ina zaki kuma ka dai jira ni kawai ina zuwa na ce maka to to to shikenan Jakadi ya kaltume kin sani ado wai da akwai matsala ne ki gaya min fa ai matsala ba kuwa inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah ya kin sa jikina ya san yanda dan nan yake farin ciki zuciyata tana jin sanyi yanda yake ta farin ciki yana ban labarin yan yanzu dai kadde a ce zai rasa wannan yarinya ni ban san ya zan yi da yarima ba to ai ranki shi daɗe kin san tarihi shi ke maimaita kansa <laughs> to ai gembiya ita masarautar ɗambarai an fafata yaƙi mai zafin gaske da wannan masarauta tun lokacin sarki na wasu. To jakadiya wannan ai lokacin ya shuɗe nake gani. A a a a gimbiya mu a nan a al'adance gaskiya mu ba ma ga miciji tsakaninmu da masarautar ɗambarai aiko dai yanzu dole dai a daidaita saboda ɗana ya ga yar sarki yana so don ba zai yi in hana shi abin da yake so ba kuma jakadi ya kaltuma kin ce mun fattun zamanin sarki fa na wasu to ai na ga zamanin ya shuɗe yanzu ai ba lallai ma a samu shi sarkin ne ma a kai ba ai na ga yanzu dai ai wannan zance gimbiya har abada abadina har 'ya'yan da jikoki ba za a taɓa mantawa da shi ba wannan shi ake kira wakilin roƙo da gaba da tuba kuma gwanda halaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zan yi yanzu ranki shi daɗe ina jinki yanzu da kike bayanin wani sarkin ne ba wancan ba Mm. da 'ya'ya, da jikoki ke har a nan naɗe wannan duniya wannan tarihin yana bibiya duk wanda ya zo sai an sanar masa abba jakadiya aure fa aka ce za a yi fa zai sassauta wannan abu ba ni wallahi allah ɗana yana so yanzu ya za a yi a'a kwantar da hankalinki yanzu wannan maganar ina wani kwanciya hankali da kadiya kina gaya min tashin hankali ya haƙuri ya haƙuri yanke shi daɗe yanzu wannan magana ba take ba ce ba tawa ba ce don inda ma don inda sarki ukasha yana da rai babu wanda ya isa ya je ya tunkare shi da wannan zance ba wanda ya isa ya tunkare shi ni yanzu ya sanye wayo Allah na yanzu gashi ya rima yana kauna yan nan Shakali ya ki taimaka mu. Ya haƙuri gimbiya, ya haƙuri, ya haƙuri dakata, dakata akwai mafita, akwai mafita in Allah ya yarda za a samu mafita bari in tafi in je mu. ya ki taimaka ya. Bari in je gurin Umar Soro. ba na haifa shi kadai ne fa. daren sarki kasha. birnin dalan kokasha maki gani kaura sa. Allah ke ba da sarauta birnin dalan sha. jikan sarki na wasu ta sarki ikina halalar saman sa gudu zaki ake sa mana hantu ta wuce gida da hado

ability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 والمساء ومساء يا ريما dan sarki o kasha dan sarauniya shiluwa ya rima ya ah, rima kai kura mata ga zaki nan cikin gari ya rima ya rima ya rima